sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibu kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa Shirin a wannan mako ya yi duba kan hanyoyin magance cutukan sikila da siga ko kuma diabetes da wasu masu magungunan gargajiya ke amfani da su lamarin da ke ci gaba da samun karbuwa a tsakanin masu fama da waɗannan cutuka duk da yadda bangaren likitanci ko kuma kimiyya ya gaza samar da magungunan warkewa ga baki ɗaya daga waɗannan cutuka. A Najeriya akwai mutanen da yawansu ya haura miliyan shida da ke ɗauke da wannan cuta ta sikila ko kuma sickle cell yayin da ake samun sabbin sababbin kamuwa akalla uku kowace shekara a sassan kasar wanda masana ke alakanta ta'azzara ta da rashin gwaji kafin aure. To sai dai a baya-bayan nan wani batu da ya fi jan hankali game da hanyoyin magance wannan cuta shine yadda masu magungunan gargajiya ke shiga harkar warkar da masu cutar har ma da ikirarin warkewarsu baki daya. gobe. Abba Bashir wani matashi ne mai fama da cutar sikila da ya yi gwajin makamantan magungunan na gargajiya ya kuma bayyana cewa duk da yake shi bai yi dacen warkewa ba amma ya samu lafawar cutar. Yanda ake samun sauyin idan ta taki aka ɗan yi treatment na na ɗan kwana zuwa shi ne za ta ɗan dafa. Haka. Saɓanin shi kuma na gargajiya na gargajiya da muka fara amfani da gaskiya dai muna ɗan jin daɗi irin ƙananan ciwon gajiya haka za ka dinga jin kazala ko nauyi na ta za ka ji gaskiya dai yana ɗan rabuwa sosai zazzaɓi ma ba ka sauki eh, ku tsawon wanne lokaci kuka ɗauka kuna yin wannan maganin gaskiya dai mun ɗauki akalla wajen wata bakwai amma bayan kun gama shan maganin da kuka yi gwaji me ya nuna muku a cikin da yana nan da ya mana ba amma dai a cikin mu dai haka muna ɗan ji kaɗan kaɗan da a da har yanzu dan kuka ɗan aka da aka ɗan ƙara dawowa ga ana ɗan shan wannan magani ya ɗauko eh. aka ana ɗin koya Malam Ibrahim Arab guda ne cikin masu bayar da wannan magunguna a jihar Kano ya kuma yi wa wakilin Abubakar Isa ɗan dago ƙarin bayani kan yadda suke warkar da cutuka da dama da suka gagara asibitoci ciki kuwa har da sikila. Domin jinya ce ta shafi jini ta kan kona jini domin gadanta ake yi tsakanin iyaye guda biyu to wannan ta kan yakan ba mu dama mu zurfafa bincike mu ga ya za mu yi mu fitar da eh, sewoyi da sake saki wanda sukan iya shayo wannan matsalar kuma sukan iya ƙara ma mai wannan jinya jini insha Allah ta wannan hanya mukan samu cikin da ubangiji Allah mu samu nasara mu ga an sha wannan matsala Lura da cewa hatta a kasashe irin su India da China akan yi amfani da wasu nau'in magungunan gargajiya tare da sarrafa su zuwa kimiyya da hanyar warkar da tarin cutuka. Hakan ya sanya mu tuntuɓar ƙwararren likita Dr. Muhammad Bashir Jibril na sashen kula da lafiyar jama'a a Jami'ar Ahmadu Bello don ko akwai yiwuwar warkar da cutar ta sikila da magungunan gargajiya? A kimiyyance lalura ce wanda ba a samu maganin ta ba ko kuma bincike har yanzu bai nuna wani magani da zai samar da a magance ta gaba ɗaya ba. Sai dai za a iya cewa akwai abubuwan da ake amfani da su wajen samar da sauki na tsanani ko raɗaɗin ita wannan lalura ta sikila. To, ikirari da masu magani na gargajiya suka yi na sukan sun samar da wani abu wanda zai warkar da wannan ciwo biyu abu ne wanda za a iya cewa eh amma a'a saboda an daɗe ana bincike a kan magungunan gargajiya wanda za a iya amfani da shi wajen magance ko rage tsananin wannan cuta kamar yadda na yi bayani nake cewa abu ne na halitta ba lalle ne a ce ya warke ba to su ganin alamomin da akan gani sun yi karanci ko sun ragu ko ma sun ɓace zai iya ba su wannan yaƙinin na nuni da cewa ai an riga an magance ta ne maimakon mu kuma yadda muke ganin na cewa an samu sauƙi ne ko kuma alamomin sun kau. Misali idan kika yi la'akari da abin da ya faru harkon 1990 inda malaman kimiyya na zamani daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma jami'ar Ibadan da kuma jami'ar Ife sun yi wani gwaji inda kuma suka samu wani ice wanda daga cikin shi aka samar da wani magani da ake cema na persan wanda kuma har aka fara sarrafa shi ana fitar da wani magani wanda ake ba ma masu ciwon sikila wanda har daga baya ma a wannan lokacin aka lura lura da yawan kaman hauhawa ko bayyana ko tasowar wannan tsananin ciwon da zafi da yawan zazzabin da suke fama da shi ya ragu sosai to wannan magani akan yi amfani da shi ne a matsayin anticycline wanda yake hana ita wannan kwayar halittar jinin talauji amma ba wai ya canja halitta ba saboda in ba har an canja halitta mutum ba ba za a iya cewa an warkar da shi tangaras ba. Fati kankanuwar yarinya ce da ke fama da cutar sikila kuma ta samu waraka bayan ɗaukar lokaci ana mata amfani da magungunan gargajiya kuma wakilinmu ya zanta da ita. Ya sunanki? Fati. Shekarar ki nawa? Biyar. To ya jikinki? Da sauki? yanzu kin samu lafiya sosai eh. da ina ne ke miki ciwo hannu da kuma ina ta kafa yanzu sun daina sun daina wani uba da yarsa ke fama da ciwon sikila ya ce tabbas yarinyar ta samu sauki bayan fara amfani da magungunan na gargajiya gaskiya ta shiga wani irin mawuyacin hali tun da ka gani kafa ciwo hannu ciwo ba ta iya tashi kwana take tana kuka da ba ta iya ma bacci amma da yadda allah muna da jin araf a rediyo sai wata yayan mu ta ce mu togunsa muna shi shine kuma allah da hukuncinsa ya ba mu magani tun da ta sha maganin gaskiya a sikilan nan bata kara tashi ba ko ciwon hannu sai dai dan jifa jifa me yasa kuka zaɓi ku yi maganin gargajiya tun da da can kun je asibiti kuma anan aka gano ma cutar eh, abin da ya samu kaje na gargajiya tun da san shi dai allah bai saukar da cuta ba sai dai ya saukar da maganinta shi asibitin abin da ya bani tsoro da shi to sun bata tablet in kwaya kullum shi kuma nan kuma ana cewa idan aka yi na hausa ana warkewa to shine na ce bari mu zo mu jarraba magani cikin hukuncin allah da aka jarraba aka samu sauki kimiyyar likitanci na ganin amfani da fasahar dashen bargon kashi a matsayin hanyar magance cutar ta sikil anemia ko kuma sikila ko da yake dr muhammad bashir jibril ya ce baya ga wannan akwai kuma wasu hanyoyi sauƙaƙa waɗanda kimiyya ta amince da sahihancinsu wajen magance cutar ko kuma rage tasirinta ko a kimiyyance akwai a dashe da ake yi na bargon kashi wanda shine ake gani zai iya samar da wani magani na dindin dindindin wanda za a ce ya warkar da ita wannan lalura ta sikila gaba ɗaya to so da yawa za ki ga kuma wannan abu ne mai matukar tsada a kimiyyance wanda kuma ba kowane asibiti ko wace ƙasa ba ce ma suka iya wannan dashe na ɓargon ƙashi baya ga haka kuma a baya bayan nan akwai wani ice ne da ake ce ma calabacho stick wanda shi ma akan yi amfani da shi wajen hana a wannan laujewar su ƙwayoyin halittar wanda shi ma daga baya ya yi nuni da cewa akan samu raguwa na samun alamomi ko kuma matsalolin da shi mai ciwon sikila yake fama da shi baya ga haka kuma akwai hydroxyuria wanda shi ma a wancan lokaci da kuma baya bayan nan ana amfani da shi wajen magance laujewar wannan ƙwayar halittar jinin to duk dai in kika duba za ki ga ba wai magani bane na dindindin a'a magani ne da ake amfani da shi ya rage laujewar waɗannan ƙwayoyin halittar jinin za ki ga ko can mu da a ƙasar Hausa muna amfani da irin su ararrabi banda ararrabi ana kuma amfani da ganahuri wanda ake musu amfani da shi wajen dafa abinci wanda shi ma ana gani yakan magance yawan laujewar ko kuma bayyanar zazzabi wanda ɗaya daga cikin alamomi ne na ita wannan cuta ta ta ta, ta sikila wasu kan yi amfani da ganyen gwanda wasu na yin amfani da ganyen mangwaro a lokacin da kuma marasa lafiya suka zo da zazzabi mai tsanani akan musu sirace wanda akan yi amfani da irin su ganyen gwa tauba ganyen mangwaro ganyen gwanda ganyen lemu da sauran makamantan haka a baya bayan nan akwai bincike da aka yi wanda ya nuni da cewa akan yi amfani da tsamiya musamman in aka samu yanayi na ciwo wanda na ce alama ne na a ita wannan lalura ta sikila ko zafin dandatsar kashi ko na tsoka wasu sukan yi amfani da garin hulba wasu ma sukan yi amfani da man hubbatus sauda ko kuma man zaitun wanda kuma akan ce yana samar da sauki na waɗannan alamomi amma ko babu wani bayani da ya nuni cewa yakan magance wannan lalura gaba ɗayanta. To madalla kalaman Dr. Muhammad Bashir Jibril kenan ƙwararren likita a sashen kula da lafiyar jama'a na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu abubakar isa ɗaddago sunana azuma bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya ƙara mana lafiya.